sallar da za a yi an jima da daddare wato yau sha uku ga watan ramadan to ga bayani dangane da sallar da kuma wato sirrikan da ke kunshi a cikin sallar a sallar yau ta musamman ce domin akwai sura wadda take kunshe da sirrika daban-daban kamar yadda kuma za mu yi bayani insha Allah eh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da kasancewa da ku a shirin mu na sallolin dararen watan Ramadan to yau sha uku ga watan Ramadan sallar da za a yi anjima da daddare ah, raka'a goma ce raka'a goma sallama biyar raka'a goma sallama biyar kowace raka'a bayan an karanta fatiha to za a karanta iza ja a ƙafa bakwai za a karanta iza ja a ƙafa bakwai ah, iza a suratun nasr kenan sura ce da take kunshe da nasara take kunshe da fatahi sannan kuma take kunshe da samun jama'a yauwa saboda idza a nasrullahi wal fathu sannan kuma can aka ce wa ra'aitan nasu yadkhulu fi a afwajan fuwaja? to waɗannan sirrika guda uku akwai su a cikin misan tara jama'a ko customers akwai sirrin a cikin izaja'a san samun nasara akan abin da ya sa gaba ko akan makiya izaja'a tana wanda yake son samun fatahi na buɗi da samun kuɗaɗe da alkhairai to idza tana kunshe da su kuma na sha ba da bayanai akan sha'anin idza ja'a mun sha ba da ayyuka a kai na gaya muku cewan yana daga cikin sirrika da na gani na ban mamaki a duniya sirrin idza yana daga ciki wanda ya kiɗimani eh na fita daga hayyaci sosai na kiɗima ba kuma tun yau ba tun shekaru da dama eh saboda haka idza tana da ƙarfi ƙwarai to kowace raka a bayan fatiha za a karanta iza ja a ƙafa bakwai ne to bayan an idar abinda za a karanta na sunan Allah ya tawwabu ya tawwabu ya tawwabu ƙafa ɗari haka za a karanta ya tawwabu ƙafa ɗari kaga ya tawwabu sirri ne na neman suna ne na neman gafara da tuba kaga shi ma yana kunshe da jalabi na arziki insha Allah Allah ya dace da mu wasa.